Taron nauni ɗaya da matayen shugabannin ƙasashen Afirka suka shirya a birnin Yamai na da gurin magance matsalolin da al'ummomin ƙasashen suke huskanta ne dangance da yaɗuwar magungunan da ake sayarwa a kan titi wanda yanzu hakan yake tamkar wata sabuwar fasahar da wasu marasa aikin yi ke amfani da ita domin neman kuɗaɗen kyautata rayuwarsu ta yau da kullum. Alhali kuwa mafi yawa waɗanda suke wannan sana'a ba su da wata ƙwarewa akan sha'anin kiwon lafiya. Illolin da ke tattare da ire-iren waɗannan magunguna na da yawa to amma sai dai duk da hakan jama'a na ci gaba da shansu a matsayin magunguna mafi sauki a kan titi wanda hakan ke sa wani bi rayuwar jama'ar take kasancewa cikin halin ta gayyara Dr. sambo Maryama jami'a ce a ma'aikatar kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar. Magani ka'ida gare shi ka'idodi gare shi sosai. kuma hallo magani ba a sawa mutane wanda ba su yi karatun shi ba su je watan a ce su ne za su yi aiki da shi su saye shi su bada shi ko kuma su zo su saida shi ka gani yanzu in ka tafi akwai mutane wanda suna samu yanzu kamar koda su ta lalace ko wani anta ta lalace. To ko ta kaka irin wannan taro zai taimaka wajen kawo ƙarshen amfani da jama'ar da suke da waɗannan magunguna na kan titi idan har aka yi la'akari da tarukan da ƙasashen duniya suka shayi a kai kuma abin ana magani ne tamkar kai na ƙaba. Malam Ikade Abale shine sakataren zartarwa na gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa Malika Isufu Muhammadu wacce ita ce gidauniyar da ta kira wannan babban taro a birnin Yamai. Shine muka ce mu diba a cikin duniya suwa ake saurare wanda in suka yi magana tana yawa don su a yi don daraja su shi ne yasa aka ce a sa matan shugabannin ƙasa gaba don su mutane ne masu mutane da yawa in suka zo suka yi magana suka nuna ma mutane hanya da abin da ya kamata a gani na duniya da yawa ta yarda da haka. Hukumomi dai da dama sun halarci wannan gagarumin taro da aka yi a birnin Yamai wanda suka hada da hukumar Interpol da na hukumar da ke yaƙi da sarrafawa da ma safar miyagun ƙwayoyi ta duniya wanda a cikin jawabin shugaban hukumar ya ce jamhuriyar Nijar na iya zama tamkar wata ƙasa da ke bayar da misali ga wasu ƙasashen Afirka ta fanni da yaƙi da magungunan jabu wanda a farkon shekarar nan hukumar ta ce ta cafke magunguna da yawa da ake shirin shigowa da su a ƙasashen Afirka. To koya waɗanda suke amfani da waɗannan magunguna akan titi suka ji da wannan taro da ake a birnin Yamai. Sunana Ahmadu garimu mutanen kawai duka ba su da kudi da saye na farmasi amma mutum na da kudin kadan in ya zo na eh, magani da ana sai da titi mutum na yi saye yana sa yana ji dama sunana isa musa maganin wangane bisa hanya wani lokaci a dan taimaka wanda a da karamin kari can na farmasi in ka tai tsadar sa mai karamin kari bai iya eh, tai can